إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko da yi muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar wanda yau insha Allah ta'ala ita ce sha uku ko sha uku ga watan biyu watan safar hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1441 yau ita ce sha biyu ga watan goma shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka na Abu Zarrin Gifari da ke nan garki village a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na sharhu sunna rubutawar babban malami imamu barbahari tare da sharhi na salihul fauzanul fauzan ko allah ta'ala ya musu gafara ya saka musu da alkhairi wannan darasi shine darasi na talatin insha allahu ta'ala kafin mu ci gaba da karatu muna fatar masu kawo waya su ɗauki mataki da Allah musamman in ka san waya ka kiɗa take yi musamman in ka san haka wannan zai taimake mu ƙwarar gaske da baya dacewa ana karatun addini a ji kiɗa idan mutum zai ɗauka recording ya sa a flight mode ko in ka sa a flight mode ko kiranka aka yi ba zai shigo ba wannan zai taimaka amma mu tebar wayarsa a buɗe wani lokaci ana kira nan tana girr tana abin nan ko da vibration ne akwai ɗauka hankali so da fatan don Allah ‘yan uwa mu kiyaye saboda karatu ne muke na addini to Allah ya taimake mu kamar yadda ya gabata wannan shine darasi na talatin a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala shafi kowa da irin littafinsa eh kowa da irin littafinsa ko? ai waɗanda ba su littafi ‘yan jin wazi ne eh. yan jin wa'azi ne da ka'ida ko tambaya ba sa yi dan ba sa ba su ganewa wanda yake bai littafi bai ganewa ba wai magana wasa ba jama'a yana daga cikin ɗauka abu da gaske ka sai littafi an fahimta ai wannan littafin ya ƙaran mana wasu abubuwa ya zo da wasu fa'idoji na takarijin hadisai da sauransu sai na aje wancan na ƙara tafiya mataki na gaba ana ganewa yi shi littafi alkhairi ana ganewa ko wancan an amfana da shi abin da aka amfana wannan ma ya zo da wasu abubuwa na alkhairi sai mutum ya kokarin ya mallaka amma a ce mutum ya gaza littafi sai dai nan gaba kila a sa a sai muku littafin sadaka a to shine man mutum na iya sayan riga da wando hada silifas amma bai iya sayan littafin da zai karanci addini hada silifas na shiga bayi yana iya saya amma littafi ba sai dai a bashi na masallaci wani fa alqur'ani zai ce ma ai akwai a masallaci alqur'ani sai ai akwai a masallaci kenan ba sai ya mai ba ba sai ya siya ba kamar dai yan boko aqida masu cewa ƴaƴan su tsaya su yi karatun boko nan fa addini shi ba sai an yi ba ko a masallaci ana yi sai ko a masallaci za ka karatu addini wannan karabu da shi ka kama abin da yake most important most important don haka shi na addini kawai ko a masallaci za ga ana yi iko sai Allah to mu je qala al muallif rahimahullah yake cewa wal imanu bil masih ad dajjal shine ko dan imani da al masih ad dajjal sharhin malan yace min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin tushe inda ahalus sunna wal jama'a suka ɗauko su kuma suka hau kai suka zauna al'imanu bil masihid dajjal yadda da wani dajjal al dajjal ka yadda cewa yana nan wa huwa rajulun min bani adam masihud dajjal ba shaitan bane mutum ne daga 'ya'yan annabi adam daga cikin banu adam mutum ya rike wannan yau wa ce ai aljani ne aika a'a mutum ne rajulun ne min bani adam ya khuruju min al-yahudi yau can dai ko ba ka ba yauwa zai fito ne daga cikin yahudu Allah ya taimake mu can dai ayi nesa wa yatba'uhu al-yahudu mafi yawan waɗanda za su bi shi yahudawan ne da waɗanda ke kan aƙidarsu don akwai ba yahude na haihuwa na jinsi akwai ba yahude na aƙida eh ana ganewa wanda ya aron riga yafa wanda ya ado da riga aro eh ba yahude na aƙida akwai ba yahude na jinsi waɗanda za su bi shi mafiya yawa yahudawan ne wa al mahadiyu allazi yantaziruhu al-yahudu to fa shine mahadin yahudawa wanda yahudawa suke jira a matsayin mahadi li'anna al-mahadiya kullun yad'ihi domin shi mahadi ya samu karbuwa kowa yana cewa mahadina mahadina kowa yana ganin cewa yana da mahadinsa al-yahudu yahudawa suna ikirarin cewa mahadi nasu ne wa mahadihum huwa al masihud dajjal su shine masihud dajjal wa shi'atu yantaziruna al-mahdi al-mukhtafi fi sirdab kan shi'a suna nan suna jiran wani mahadi wanda ya boya cikin kwari ana ganewa wanda ya boye ya faku ya faku ne ya boye ne a cikin kwari eh wai zai fito ya taimake su duk abinda suke abin nan shine suna cizon ya tsabari in ya zo za mu haɗu mu gama da ku ko a dai bai zo ba ko to za ku sani yanzu yawa kama ya kuluna kamar yadda suke faɗi min zuriyatil husaini cewa yana daga cikin ƴaƴan husaini dan aliyu dan abi talib wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa yantaziruna al mahdiyya su ma suna nan suna jiran nasu mahadin alladhi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah ya bada labari akan sa fil ahadith al-ahadith sahihati al-mutawatirati fil ma'ana a cikin ingantattun hadisai waɗanda suke mutawatirai a wajen ma'ana idan aka ce hadisi mutawatire hadisin da jama'a da yawa suka rawaito shi bai yiwuwa a ce sun haɗa kai sun yi ƙarya ana ganewa wani a can garin ya ce haka wannan ma a can ya faɗa haka to a ce wannan magana ta zama mutawatira ana ganewa wannan maganan mahadin aƙida ce mai zaman kanta idan ba a samu dama an yi karatun mahadi ba ka je ka zauna kai ka yi karatun mahadi ana ganewa ka san inda za ka gano bambancin mahadi don akwai bambanci tsakanin mahadin musulmi da na 'yan shi'a akwai bambanci tsakanin mahadin musulmi da mahadin ɓangaren yahudu kowa yana da irin nasa to kai wani iri ne naka idan ba ka san naka ɗin ba sai sunansa kawai ka sani to duk wanda aka kara maka sai ka bi eh da an tashi za a yi maganan eh, dajjal sai dai a ce yana da ido ɗaya ba a maganan asalin sharrinsa dajjal da ake magana kamar yadda za mu ji zai zo da abu ne faga ga misali abin da ba mai iya yi sai Allah ko annabin Allah da ya zo da mu'ujiza kaga ko idan yayi wannan abin yace ni kaza ne sai ayyata, to mutane suka yi imani da dan wasa da maciji ko ba haka ba mutum ya zo yana wasa da maciji mutane su imani da shi zai ba su maganin maciji mutum ya zo yana wasa da kunama mutane su ba shi kuɗi ya ba su maganin kunama eh har ma in an ga dama a ɗauko ayar ƙur'ani a yi wasa da ita inna na kafu min rabbi na yawman abu san kam ayar ƙur'ani a ɗauko ayar ƙur'ani a yi wasa da ita sai wannan ayar ayar kawo kunama ce da ka ce san kam kawai kama su kaga duk me ya jawo ya jefa mu cikin irin wannan da Allah ya sa mun san me ayar ke magana akai yana da wahala wani wasa da hankali eh wato ya sa ne mu a yadda ya same mu don haka ya ɗora mu akan yadda ya dora mu to kaji Allah ta'ala shi da mu lallai maganan mahadin nan to lallai kamata a samu ko da sati biyu ko uku a haƙura da su a ɗan tuntuɓuwa ne ne mahadin nan amfanin sanin mahadin nan yana da ƙarfin gaske saboda alaƙasa da mai saboda alaƙasa da aƙida a karanta littafan da za a samu mafi yawan littafan hadisi sun kawo bayanin mahadi to amma a dunkule irin su littafin salafatun yantaziruhumul alam sunan littafi ne salafatun yantaziruhumul alam wasu guda uku da duniya ke jira ta tashi akwai Isa dan Maryam akwai Dajjal akwai kuma Mahadi Mahadin manzan Allah ba yawa idan waɗannan uku suka bayyana to duniya ba abin da ya rage sai tashin duniya sannan akwai akwai abin na al-mahdiyu menene baina haqaiqi ahli sunnati wa fira'ati shi'a waye mahdi a wurin ahli sunna da kuma karerayen yan shi'a to duk littafai suna nan da yawa wani ya kassasa yayi bayani akan shi'a kadai yayi bayani akan mahadin kadai yayi littafi wani kuma in yayi littafi sai babi sai magana akan mahadi kowa da kokarin da yi abin da muke cewa shine musulmi a zo a tambaye shi akan mahadi ya faɗi suna ya tsaya nan to lallai akwai buƙatar ya ɗan matsa gaba ya zama ya san mahadin Allah ta'ala ya taimake mu to dai ɗan shi'a sukan ce nasu ya zo ne daga zuriyar Husaini wa ahlus sunnati wal jama'a su kuma ahlus sunna wal jama'a yantaziruna al suna jiran mahadi alladhi akbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi ya bada labari kamar da aka san daga cikin haƙƙin manzon Allah in ya bada labari mu yadda haka ne ko to ya bada labari cikin hadisan ingantattu mutawatirai wa huwa rajulun min baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai fito daga gidan manzan Allah daga gidan manzan Allah wa min alil hasan ibn ali zai fito ne daga iyalin gidan alhassan dan ali wannan magana ba za ta yi wa 'yan shi'a daɗi ba domin ba sa yi da alhassan ana ganewa to mu muna yi da husaini muna yi da hassan kowa kuma da matsayinsa kowa da yadda Allah ya yi shi da kuma falalar da Allah ya ba shi to don haka zai fito ne daga ɓangaren gidan alhassan ibnu ali ya kuruju fi akirin zaman zai zo ƙarshen zamani wayu bayi uhul musulmun musulmai za su yi masa mubaya ana ganewa musulmai za su yadda su bi shi wayu jahidu fi sabilillah kuma zai yi jihadi saboda Allah wa yamla'ul arda adlan zai cika duniya da adalci wa yusalli bil muslimin shi zai jagoranci musulmi sallah a matsayin limani wa baina ma kazalika ana cikin wannan yanayi yana wa musulmi sallah yana jagoranta su jihadi da sauran ayyuka iz kharaja al-masih ad-dajjal shi kuma dajjal sai ya fito ya fara nashi aiki fala yazalu al-muslimuna fi ana'in minhu musulmi ba za su gushe ba suna shan wahala suna jin jiki a hannuwa masihu dajjal hatta yanzu la isa ibn maryam har sai isa ɗan maryam alaihi salam ya zo shi kuma fa hunaka masihani nan ne za a haɗa almasihu guda biyu almasihu dajjal da almasihu isa ɗan maryam menene almasihu majinan gaba sai dai muna sauri ana ganewa yauwa yanzu wa zai fara zuwa mahadi yana aiki dajjal zai kutso shi ma yana rusa abin da yake yi ana ganewa yana da aljanna yana da wuta da sauransu yana da barna sai kuma annabi isa ya sako sai su haɗa ƙarfi sai a gama da wancan dajjal sai a wuce al'amarin shi sai batun tashin alƙiyama masihu dalalat to shi dai masihu na bata wa huwa dajjal shine dajjal wa masihul hidaya da kuma almasihu na shiriya shine isa ibn maryam alaihi salatu wassalam walmasihu dajjal shi dai almasihu dajjal summiya bilmasihi masihi me yasa aka kira shi almasihu masihu li sur'ati sayrihi fil ardi saboda saurinsa a bayan ƙasa da gaggawa yau kawai ka ji shi a garin nan gobe ka ji shi a garin can karin kira sunan wani gari ya ce na ce dajjal zai zo garin to ko ina sai ya je yawa ko ina makka da madina kawai ba za shi ba ba zai iya shiga ba amma ko ina sai ya je ba san yanzu da zan kira wani gari ya ce ka ma wai wai a garinmu ne ma eh, zai zo zai zo garinku ka roƙi Allah ya tsare ka daga gari shi kamar yadda mazo asma ya karantar Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ko to har zuwa ƙarshe har wa min fitnatil mashihi dajjal sai to dan haka li sur'ati sayrihi fil ard li'annahu yuhayyi'u Allah lahu min al-asbab ma min sur'ati sayri fil domin shi dajjal Allah ta'ala zai shirya masa duk abin da mutum yake bukata na asbab na dalili yanzu a ce maka menene dalilin sauri a yanzu sai ka ce jirgin sama irin wannan bullet ake cewa jirgin ƙasa ɗinnan nan bullet mai yin tafiyar irin kamar ka ce kilomita ɗari biyar a cikin awa ɗaya kamar daga nan zuwa kano awa ɗaya mutum kawai taso daga kano ya zo kofar gidansa ya hau wannan jirgin ku kawai zuwa abuja ya aiki da yamma kawai zai tsaya ya hau jirgin nan bakwai takwas yana kano shiga gidansa ya kwana kuma ya aiki a abuja yaya ai wasu mutane sun ci gaba wasu kuma ba su ci gaba ba ire-iren mu da aka kware mu aka zalunce mu ƙasashen afirka da yawa suna da shi eh waɗanda ba su da kwatan-kwatan arzikinmu amma mu saboda baƙin zalunci sai mu ce je tsebi kuɗi ya zuba su cikin bola ko cikin roba inda za su lalace yadda yake baƙin kirin haka zuciyar take ga mutum ya baƙin sai baƙin zuciyarsa ya hana al'umma zaman lafiya yanzu kaga sur'a Sababiya na sur'a ba kamar wannan jirgin da jirgin sama sai mota sai mashin sai keke duka ana kira mai sur'a sababiyya sai kuma jiragen ruwa akwai jirgin ruwa da yake gudun mamaki babba ne kuma gudu yake yi duka an yi tauri to shi wannan da jihar Allah zai hore mai wannan a lokacin ba mu san iya menene ba amma Allah zai ba shi abin da nan da nan zai iya kewaye duniya cikin ɗan lokaci duk inda yake so ya zo zai je cikin ɗan ƙanƙanan lokaci Allah zai shirya masa wannan eh don haka lil aza wal sharri wal fitness don yayi ne ya cutar yayi sharri yayi fitina wa summiya bid dajjali abinda yasa aka kira shi dajjal min ad-dajjal daga kalmar mai addajal ma'ana shine alkazib addajal ne ƙarya kamar dabo haka ko dubara ƙarya li'annar dajjala domin shi dajjal huwa al fi dajjal shine wanda ya kai matuƙa wurin ƙarya ai al ko li'annahu kadhabun saboda dajjal makaryaci ne hatta innahu yad'i annahu huwa Allah dajjal yana da shi shine Allah shi shi ne Allah da kansa wa yaftatinun nasu bi sababihi mutane za su fitinu saboda shi illa man sabbatahu Allah sai wanda Allah ya tabbatar da shi Allahumma sabbit qulubana ala ta'atika Allahumma ya muqallibal qulubi kowa ya kai ya Allah ka tabbatar da zukatanmu abun ba dubara bane tabbatarwa Allah ne neman sabati neman sabati neman istiqama abu ne daga Allah kullum Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha haka dai ai ta neman tsari daga ubangiji domin duk yadda kake ganin mutum to kaga al'umur bil khawatim eh da mai mutum zai cika bai sani ba akwai mutumin da zai ta aiki fa ya amalu bi amali al janna hatta ba ya kunu baina huwa baina illa zira fa yasbiqu alayhi al kitab fa ya amalu bi amali bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa kadhalika man ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baina huwa baina illa zira fa yasbiqu alayhi al kitab wa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhulaha irin wannan ba wai wani a'a tsayawa za a yi aitar roƙon Allah kuma a yi ta aiki kar mutum ya ce to ai abin da Allah ya kaddara shi za a yi dan aka kawo bari ya nemi ya kwanci to ya nuna cewa kana cikin wanda za su tabi in dai ka ce kawai bari ka zauna to kana cikin wanda za su tabi amma ka tsaya tsayin daka kana kokari kana roƙon Allah akwai alamar za ka tsira Allah ka sa mu tsira to da haka dajjal zai yi sharri zai yi duk abin da zan yi mutane to duk abin da zai yi mutane za su fitinu da shi sai wanda Allah ya tabbatar wa ma'ahu jannatun wa yana da aljanna da wuta wa ya amalu khawarika zai rika yin abubuwa khawarik gagar misali abinda ya saba wa abinda mutane suka sani kamar yadda 'yan bidiya suke karya wai ga wani mutum nila kun taba ganin bidiyon ya tashi sama da shi da buzunsa yana kan sarbi wallahi karya ne editin ne kawai a kawo shi ne inda nake ko ya tashi na san karya yake ana bayan da yi makaryaci ne cuta ake wa mutane rufa'ida ne eh wai ga shi a yana gan tarbi ya ya Allahu akbar wali kenan dani dai ko ka gane yana tafiya kan ruwa eh ai na ba su ba idan ko ga mutum yana tafiya akan ruwa ko ba haka ba to ku sheda shedani ne shedani eh ai walitaka ce ta ina malam duk walitakan mutum ya kai sai na abubakar ka taba je tafi akan ruwa eh to kaji saboda ba tafi akan ruwa ya kawo su ba magana ake ta sanin girman Allah da barin abin da ya hana da yin abin da Allah ya umarni amma aka mu yawo bisa ruwa wannan dabo ne da tsafi har na ma suna yi ana gane ai ga irin kabilu kamar tv da sauransu a ce gawa za ta kai kan tarani to su ma waliyar ne <laughs> eh gawa ta tashi ta kai kan tarani saboda tsafi kaga sun ma fi ka zafi tun da kai kai ka za su ko mutum da kai shi zafi yaya su ma yan ne idan irin waccan walitakan ne to mun yadda idan ba irin waccan ne, to irin wannan walitakar dai ba haka take ba to kaji to shi wannan Jihar zai yi kawari abubuwan da suka saba wa hankali ana gani wato abinda wato ya saba da abinda aka sani wa hiya khawariqu shaytaniyya abubuwa ne gagara misali amma na shaydan na shaydanci laysat karamatin ba wai karamomi ba ne. wa inna mahiya? hiya khawariqu shaytaniyya abubuwa ne kawai na halin shaydan yujriha Allahu ala yadihi lil fitnati wa ibtila'il ibad Allah zai gudanar da su a hannun dajjal don fitinar mutane da kuma mai ibtila'ul ibad jarabtan bayi fitina da ibtila'i dole a samu eh shi yasa ake so ka tsaya kaiwa musulunci kyau fahimta babban malami bin ba Allah ya gafarta masa dan karamin littafi da yayi haka yace al-fiqhu fi din ismatun min al-fitan al-fiqhu ismatun minal fitan ai kaga an gama karatun ba kyakkyawar fahimta addini shine maganin fitina in ta zo irin wannan domin in kawo addini kyakkyawar fahimta daga an zo da ciwatuwa yaya saboda fi alfiqhu fid din man Allahu bihi khairan yufaqihu fid din to alfiqhu fid din sai sai mai ismatun minal fitan ana ganewa irin na ƙananan littafai da sallah ake sa su kamar ɗan goron sallah haka kafin a dawo darasi ranar sallah zuwa kwana goma ko kwana bakwai a ɗan sauke su don a gane wasu abubuwan kafin a koma karatu da ɗan ƙananan littafai ne to amma matsalar mu a nan da ƴan rani ne idan sallah ta zo sai mu watsi <laughs> da sallah ta zo wa miki kowa ya kama gabansa to ala ayi hal a samu kyakkyawar fahimta ga musulunci yana daga cikin maganin fitina ibtila'i kuma bai da magani sai me sai haƙuri haƙuri ibtila e wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin magani kenan kawai ana ganewa fa khataruhu shadidun shi fa dajjal hadarin sa na da tsananin gaske walizalika hazzarat minhu al-anbiya al-anbiya hazzarat minhu dukkanin annabawa sun tsawatar game da shi wa aktaru man hazzara minhu nabiyuna muhammadun sallallahu wanda ya fi tsawatarwa game da shi annabi annabi muhammad domin shi ne mar filla filla ya tona mar asiri wa na an nasta'iza min fitnatihi fi salatina fi tashahhud al-akhir aka umarce mu mu nemi Allah ya tsare mu daga fitinarsa a cikin sallanmu wajen tashahud na ƙarshe tahiyar ƙarshe ana ganewa haitu Izu billahi min arba'in ta inda aka ce mu nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu min azabi jahannama wa min azabil kabri wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal wannan a tashahhud na ƙarshe ana so a yi wannan daga cikin abubuwan da ya zama wajibi ba wai ganin dama ba koya wa yara zikirin sunna a islamiyya karanci wannan karamin hisunan muslim ɗin ba sai an nemo babban azkar ba karamin hisunan muslim a ce yara suna da shi a islamiyya kuma madda ce mai zaman kanta E, darasi ne mai zaman kansa ake yi aƙalla sau ɗaya a sati ko sau biyu yara su tashi da addu'a idan ba su iya addu'a ta sunna ba su duwa da ta samu nan gaba yi za su don haka akwai aiki a kanmu kullum abin da zai baka mamaki wannan abu kullum aka zo gaba yana min bakin ciki matuƙa a ce musulmi su kasa sama wa kansu makarantar da yara su karatu karatun ma da ake dan na zamani na addini a ce a yi firamare a yi sakandare sai ga ba a unguwa ka gan mu da yawa to amma dai ba dai amfani sosai yawan ba bai fa'idantar da mu ba in dai muna jiran wasu mutane su tsallako daga saudiya su sai fili mu mu gina ko su saya su gina mana mu shiga mai sallah dama ba masallatan bane ƙarya muke wannan gane wa a ƙarya ce muke muna jiran wasu zo sai fili su gina mana islamiyya wani ya zo da wani labari na ce mashi ko da ba matsalar aƙida akwai shari'a su wasu ƙasashe suka shigo ban so in kira suna nan ƙasar suna siyan fili su gina makarantu na zamani da firamare da sakandare kyauta ne ana ganewa mun ta bincike ana zargin su da shi'a mun ta bincike muna bincike ba mu dai samu dalili ba malmu wanda da dalili ake hujja to amma banda kasancewarsa akwai abu ayar tambaya in sunna take so kai ai akwai kungiyar izala to da sai a ba ta yi ko kungiyoyi na sunna in kuma ba za ka ba kungiya ba akwai mutane a faradan wayanda suke da'awa independent amma ahalu sunna ne a iya bi ta karkashin su a yi to amma warewa su yi malamai kyauta makaranta kyauta uniform kyauta littafi kyauta wallahi wannan duk taimako addini ne abu ne mai kyau abin da ke bamu tsoro babu wata magana gaba ana ganewa yi nan gaba ba za a shigo da wani abu ba idan mutum na da muguwan manufa yana iya bari sai nan da shekara ashirin ko talatin kowa ya manta ya fita jiki da shi ana ga ba matsala ya daɗe yana yi ran da yake so shigo da abin da zai shigo da shi zai shigo da shi ko ya bari a wata ya jefa sharri da a wata ya jefa sharri da ko a shekara ma ya jefa sharri da duk abin nan da yake da alkhairi sharri nan yana iya mai fata shi to ka gani wannan dai akwai masawi akwai abin tsoro domin aqida ba a wasa da ita mutumin da ya tsallako daga wani gida ba ta san irin aƙidarsa ba da abin da yake addini da shi ko da yana da awar musulunci musulunci ya haɗa ku kaga ya zo aljihunsa da kuɗi kuɗin ba su yankewa ana ta aiki to a dai yi a hankali Da ya kamata musulmi ya zama mai ya zama kullum yana wato yana kan basira akan al'amarinsa abu na biyu shine abin da suke yayi kama da alheri amma fa akwai sharri ciki wato duk al'ummar da suka taso sun saba a gina musu masallaci a gina musu makaranta wannan al'umma ce matatta ba za ta taɓa yunƙurawa ce wani abun arziki ba in dai ta saba a mata makarantar kyauta don haka a ce islamiyya kyauta boko kyauta wannan ba abun ba kayan gabas ba ne ba ƙoƙari ba ne a bar mutane su biya kuɗin makaranta su saba don biyan kuɗin makaranta tarbiyya ce idan mutum bai tarbiyyantu ba sai kaga duk wata sai an koro ɗansa ya da naira ɗari biyar ko dubu ɗaya saboda ba tarbiyya ana ganewa yi ba matsala yau zai je ce fanan safe ya kashe dubu biyu ko dubu uku da daddare a siyo kayan daɗi iri-iri a kashe kuɗi waɗanda ya kamata a ɗauka kyauta marayu waɗanda suka rasa iyaye wannan ƙur'ani da sunna sun tabbatar da wannan da maganganun magabata wannan babu jari ja a kai jama'a muna fahimta saboda marayu ne yin haka addini ne amma mutum da ubansa a ce wai za a yi masa makaranta kyauta malam abin za ka ga kama alheri amma tafiya ta tafi za a gane sharri saboda mai zai ɗauka addini kyauta ake yi kamar dai yadda ƙasar hausa yau ba a iya biyan kuɗin addini yau da za ka yi makarantar islamiyya ɓangaren yarbawa misali ka ce duk wata ɗaya a biya dubu goma suna iya biya amma ba haushe har yanzu a arewa akwai makarantar da ake biyan 200-300 eh yana nawa kaga ba addini za a yi ba ƙarya ce ake wa juna shi ya sa za ka kewaye arewa ta kaf da wuya ka ga makarantar islamiyya mai hawa ɗaya yana da wahala amma wajen yarwa fa ansaru dini kaza ne kaza me yasa saboda sun tarbiyyantu da ba addini kuɗi ba haushe ba zai iya ba addini kuɗi ba a yanzu dai a surar da ake ciki ba haushe ba zai iya musulunci komi ba a Najeriya da yarbawa suka yawan hausawa da yarbawa suka fahimci addini kamar da ba haushe ya gane musulunci malam da musulunci yayi nisa ba abin da ba za su yi masa ba saboda yanzu da an ce a yi za su amma ba haushe ba haushe haushin liman ma yake ana ganewa ba haushe haushin masallaci yake wai mutum yana ba haushe ya zo estate zai zauna sai ga gidansa kusa da masallaci sai ga cewa estate din a rasa inda za a yi masallaci sai kusa gidansa sai a sa gidansa kasuwa shi su wannan ba su da aiki sai karatu kullum ya fi so Allah ya kai shi wurin yan iska bai san inda ake karatu kullum ba haushe illa man rahima Rabi, ina gaya maka abu kaɗan sai an ji mu muna bara haka muke ne to da haka a zo a ci gaba da yi mana makaranta kyauta fa sharri duk da a yanzu za mu zo kamar taimakon ma ke yi har kullum zuciyarmu za ta zauna cewa addini kyauta ne addini kyauta ne to yau an waye gari da ka ga mutum yana malamin islamiyya to kai kanka ba ka sha'awar ka ba shi ka aure don ka san ba za ta koshi ba tunda mai wasi ne shi bi hadda za su shi kansa mahimmanci ne bare kuma ɗanɗarka mai zai bata saboda ba za a bar kai makarantar ma da an yi ta sai a kafa mata wasu mutane kusan kafin ɗin shaidanu da sunan shugabannin makaranta su hana makarantar gaba su hana ta baya da sunan wasu ke kula da ita ga waɗanda suka san abin ba za a saki abin a hannunsu ba duk damuwar ɗaya ce kafi kuɗi saboda yana daga cikin tarbiyyar bahaushe galiban mafiya yawan hausawa galiban tarbiyyar su ne malamin addini shi cikin talauci yake ka'ida ce a gani da datti a gan shi ga yanan a yamutse yauwa shi yasa ga da ana ba su auren gurguwa da makauniya da mai dai wata nakasa sai a ce wannan ta liman ce ko ta malami haka ake ka duba ka duba malaman islamiyya ana biyan malami dubu ashirin ko dubu talatin yanzu dan Allah wanda ka ba dubu talatin ko a ƙauyen Abuja ne ta yaya zai ci da kansa ba zai ci da mace kuɗin makarantar ɗansa asibitin ɗansa da sauransu yaya mun kashe addini muna ganin mun taimake shi yau wannan magana da ake yi cewa za a yi almajiri school za a fara da yara dubu goma wallahi muna faɗi da babban murya sai ma a kan mimbari su mu ƙara bayani almajiri school ba taimakon musulunci ba ne bari mai mai tarar ku gani yin makaranta almajiri a ce gwamnati ta ɗauki nauyin almajirai don a karantar da su boko da islamiyya ba a taimaki musulunci ba ana ganewa duk da an fito da shi da surar kamar za a taimaki musulunci to kalimatu haƙƙin ne uri da bihal batil ana ganewa yi bari ba ka wani misali idan yau aka fara da yara dubu goma kafin ƙarshen shekara sun kai dubu ɗari duk bajetin ɗin da kai sai ya rushe saboda yanzu bahaushe ya saba da cin banza jama'a ana ganewa zai haifi ɗa sai isa ko mana shi titi ya ce ije ga makarantar kyauta can yayi lazima ku fahimta ba zai ce ka je ga makaranta can ta kyauta to malam ana ɗaukar nauyin ƴaƴa ai musu uniform ai musu littafi ai musu komi ni me zai hana kai ɗana me zai hana kai ai idan aka ce banza ta faɗi ai magana ta gani to idan aka ci gaba sai mun kare da yaro miliyan ɗaya yau ji yaran nan almajirai da ke yawo a kan titi duk wanda ka samu ka kama idan da gwamnati da gaske take yi ba ruwanta da yin almajiri su iyayen za a kawo ce kai zo nan yaro ci abinci a ba shi abinci ya ci ya natsu a ba shi ruwa ya shaɗar da cikin hankalinsa idan ya ci ya koshe da cikin hankalin shi ya ce daga wani gari ka ce waye ubanka sai ai na wuri kaza ce to za ka iya ganewa ce eh mu je kai mu idan aka damko uban a ake shi kamar wata guda ba magana tukuna idan aka zo aka zaunar da shi a ce kai mai hankali ne ko mahaukaci ne kai a tambaye shi kai mai hankali ne ko mahaukaci ne kai ana so ne a yi magana da kai da yaren da kake idan ya tabbatar yana da hankali zai a ce to ka san abin da kake yi a musulunci idan Allah ya taimake mu ya ce eh to aiki ya sauki ce to kai aure ce na yi aure har ina da yaya ce kafin wannan yaron ce eh, yaro na ne kafin ka haife shi mai Allah ya gaya maka cikin alkurani idan ya manta sai Allah ran mai tuna mai wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf haka ne Allah ya ce kafin baka haifi da ya kamata ka karanta wannan aya wanda aka yi mahaihuwa shi ke da ciyar da uwar ɗan batun wankan jego duk bai taso ba ya bai cikin musulunci in za ka nemo madara ka nemo madara an gane ai da kaji sai dai ba hali sai fa Allah ce bil ma'ruf wa al mauludi wanda ake wa haihuwa yace me yake yake cewa hunna wa hunna bil ma'ruf da kyautatawa ka ba yaro abinci mai kyau ka ba uwa abinci mai kyau da kyautatawa kar kai kauro inji Allah ka kyautata wajen bada abinci ka kyautata wajen bada tufafi da kuma ɗaukan nauyi ayoyi ga sunan ko su sako da sauransu kenan wa Allah ya ɗora ma nauyin ɗansa a wuyansa uba idan mutum ya koma ga Allah sai Allah ce to yanzu ya zama maraya ga yanda kuma nake so ayi da shi sauran jama'a su ɗauka a madadi haka ne ko ba haka ba kenan idan kana da rai bai yiwuwa ka turo ɗanka ko ɗanka titi wasu su maka ita gwamnati kuɗin da za ta wa jama'a aiki a amfana gaba ɗaya sai wasu mutane kaɗai a taimake su yanzu aka ware wasu aka ce su ne almajirai su ne za a taimaka kuma ga iyayensu da rai me ya bambancin waɗannan ƴaƴan da ƴaƴana a ga bambanci ita gwamnatin nan ta su ce koko ta mu ce tare to tunda ta mu ce tare ya za a mai hidima ni a banni eh koko dan shi ya watsa ya fito a mara mutunci ya ki ɗaukar nauyin da Allah ya dora mara. shikenan kuma sai a goya mar baya idan aka ci gaba da yin almajiri school ina mai tabbatar masa kowa can zai mai da ɗansa makaranta almajirai wannan almajiri school ba daidai ba ne kwata-kwata ka taba jin yarbawa za su yi almajiri school ka taba ji ina tambaya ne kun taba ji bawa su yadda kowa ya haifi ɗansa shi ke killata abinsa idan yaro ya fara girma a kai shi wurin kwankwashe kwankwashe wannan fanalbita wannan makaniki wannan kaza wannan kaza ko ba aka fike ba amma ba hauke ba sai ka gan shi da 'ya'ya sakata sakata ɗirka ɗirka 'yan mata ba wanda ya iya tela ba wanda ya iya komi sai gan shi da ƙarfe a gidansa kowa ya san lokacin magariba tuwo ya sauka dole fa mu gyara mu? eh dole mu gyara mu to kaji walam yuzilina Allahu bidari hawan wallahi mu ba wulakantattu bane lalacewa muke a hanya asalin mu ba haka muke wallahi dan haka wani mutum ya ce wai ya zo ya kafa makaranta zai yi siyasa da mu kamar yadda wasu baya suka yi ƙarya da wanda ya ce zai raba ku da talauci da wanda ya ce zai almajiri school wallahi ƙarya suke kaga dan siyasa wato in kana neman kasur gumun makareci idan ka samu dan siyasa ka bayana da aka ƙarya suke yi to duk abin da ba zai bulle ba gara kana fara ba ne iya ɗaukar nauyin 'ya'yan jama'a ya ce zai koyar da su doka za a yi a ƙasa 'yan majalisar mu su yi doka cewa duk uba da ya bar yana gararan ba a titi za a tasa shi bi yaron da aka kama yana gararan ba a titi da suna addini ko sunan talla ko sunan wani abin da aka kira shi in dai aka kama yaron to yaron karrama shi maza idan bai da nufi yawa ya zo ne hannun uba mutumin banza to don haka sai a nemo uban to da an yi maganin wannan matsala za a ga kowa ya shiga hankalinsa kowa rana maganar musulunci yarbawa ba musulmai ba ne kaso tafa'in ko tamanin bisa ɗari na yarbawa musulmai ne ka ka gani amma ba su da almajirai saboda ba su yadda da wulaƙanci ba irin yadda ba shi yadda da wulaƙanci da rashin mutunci sai zauna bakin hanya da ka ga an ce fi sabilillahi da ka duba za ga ba ne eh na yi magana ba sai an zage mu an zage mu to sai ba mu cancanci zagin ba ne ya saboda Allah ba mu cancanta a zage mu ba wa'inda Allah ya shimfiɗa wa ƙasar noma Allah ya ba su wurin kiwo Allah ya ba su abubuwa da yawa amma zuciya ta musu don haka ba ma goyon bayan dama mun san ƙarya ce to ba mu goyon bayan almajiri su ko kaɗan kowane uba ya daunoyin ɗansa to kaji ƙarshe ma 'ya'yan uku ne ko hudu ƙwarori ne amma da yake zuciya ba ta da kyau ba da gaske yake yi ba sai kawo mutane abin nan mutum ya zo yana yana addini yana wulakanta al'ummarsa ɗan kaɗan ne yaron amma kai su bara ga ubansa da rai idan ya mutu shi kenan amma bai mutu ba da haka jama'a mu tashi tsaye kuma haihuwa ba mu fasawa kullum yana gaya mutane wannan tun yara na suna zuwa karatu kullum cikin garin Abuja nan har sai da na zo ne makaranta ta kai A ƙalla dai na san a cikin makarantar nan sun ban ɗiba da yawa ba kamar yaro sha takwas ko ashirin yana zuwa banda masu zuwa cikin garin har yanzu wanda suke zuwa makaranta kullum kuma boko da islamiyya yawa kuma ba dai na wa za ba, tun da yara kamar ɗari muke hari ko fiye da hari a to ana san malik yara saboda ɗari ya eh kuma waɗannan yaran kowa zai je makaranta daidai aljihunmu ka kai ɗanka ta naira miliyan ɗaya ko ta dubu ɗari biyar in kai shi ta dubu ashirin ko ba haka ba liyun fi kudu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usri yusra mukafaha ake su yi da gaske tana da ƴaƴa kwara uku ko biyar ka kasa daukar nauyin su saboda lalacewa wani sai ibu goma waya daga arewa wai yana so a bashi kudi shi da bara ni da jin kunya <laughs> eh ka ga bayan Allah a nan wani baro yake turawa amma a garin su sai mu ci ibu goma waya ya ce mai wai matarsa ta haihu wai <laughs> ina son mu fahimci matsalar mu ne sai mutum ya bugo waya ga mai tura baro a nan ka zo a tura baron tare mana <laughs> asu wai zai bugo waya ce matansa ta yi wata tara ba ka san za a haihu ba haba mala eh eh to tun da layi ake yi na kudin ko ba ka ba yawwa idan mutum ya kira ka a gida arewa ya ce wane e turo man kaza ko yi man kaza idan ka ce wallahi ban da shi akwai rantsuwa game da wallahi sai ce to shi kenan ban abin da ya samu <laughs> ana garewa yi wato dai ƙarya kai kenan a to shi ne ba ka ce wallahi ya ce to na amma ba ni abin da to kaga kike magana ta ne to don haka ni abin da kullum nake abin nan mu iya dai bakin fahimta ta ban ga dalilin da addini zai koma ba sai an taimake mu bai kamata ba hatta matsalar kungiya na san ana kokari ya kamata ƙungiyar nan kowace karamar hukuma tana da makarantar kwana ta hadda ƙur'ani da boko kowace karamar hukuma mun kai ni wannan idan za mu tsaya mu yi aikin da gaske kar mu tsaya muna kallon ƙungiya a matakin eh, ƙasa ba ta iya ayyuka gaba da mutanen da suke wannan ƙaramin hukuma ta amas suka tsaya tsayin daka suka ce za su makaranta har da ƙur'ani ta kwana a yankin nan daga nan hakkar shi duk ba su ƙaramar hukuma ba ne a sai fili mai arha a yi gini abin da ya samu a fara wasu in sun zo bayan mun mutu su ɗora wata ran sai a kai da jami'a amma kullum al'umma wuri ɗaya Allah ya ba mu iko mu gyara to ala ayyi hal waɗannan abubuwa biyu ya kamata a riƙa yin su a makarantar islamiyya aikin ne da yawa aikin ya riga ya taru ya jibi don haka wa fitnatuhu shi dai dajjal mu koma karatun mu ko fitinar sahiya akbaru fitnatin tajri ala wajhil ard fitina mafi girma kenan a bayan kasa wal iyadu billahi to Allah ya tsare hadha huwa al masihu dajjal wannan shine ad dajjal wa bainama huwa kazalika lokacin da ake cikin wannan hali na gogormaya dawa dajjal kada daqa ko kada muslimina wa azahum ya takura wa musulmi ya cutar da su wamtahanahum ya jarabce su wa idza bil masih isa ibn maryama yanzilu minas sama'i sai ga almasihu isa dan maryam yana saukowa daga sama wa yatlubu dajjal wa yaqtuluhu sai ya nemo dajjal dan ya kashe shi wa yurihu al-muslimina minhu ya hutar da musulmi daga bala'in wannan fato ana so ne ya zauna a zuciya a matsayin aƙida ana ganewa yauwa kaga shi kirista cewa ya an kashe annabi isa an gicciye shi alkur'ani ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wannan labarin Allah ya bada shi dole zuciyarka ka makala mata wannan labarin ta yadda ka karɓa ba gudu ba ja da baya in ta goce daga wannan labarin ta koma kan na waɗancan to duka an koma bangaren kafir jama'a muna ganewa shi yasa magana a kidan nan dole a tsaya a kanta a jajirce to don haka annabi Isa zai sako daga sama ya kashe shi ya hutar da musulmi wa ya tawallal islam ko ya ainihin rungo musulunci wanda eh? wa ya tawalla al'amura wanda zai ci gaba da jagoranci shine annabi isa ɗin wa ya adilu fil ya yi ta adalci a bayan ƙasa ana shimfiɗa adalci wani lokaci laifinmu ne muke neman adalci wurin waɗanda kansu ma ba su yi kansu adalci ba mutumin da bai wa ubangijinsa adalci ba bai wa kansa adalci ba kai ka ce zai ma adalci to ina ganin dai kai ma baka fahimta ba kaga waɗannan 'yan siyasa ina nufin su duka ba yau wadan karkace na kira wani ban so samun sunan kowa malam duk wanda ka dora ma magana adalci ba wallahi ka ka dora wa kanka wahala wato abinda zaka kalla tsarin da suke tafiya akai yanzu ba cewa suke za su yajin aiki ranar 16 daga wata ba idan ba a biya minimum wage ba karamin abin naira dubu talatin garanci waɗanda suke wannan haukan na farko dai zanga-zanga haramun ne yajin aiki haramun ne wannan abu ya shige ne a ka'ida mu ta musulmi ka nemi haƙƙinka ta wata hanya ma ba ta irin wannan hanyar ba to tunda ba musulunci ake ba tsarin ne haka yanzu an cuce su ne yanzu ƙasar nan ya kamata sai an kai ga haka yaushe mutum da zai rika ɗaukar kusan naira miliyan talatin shi kaɗai a wata eh kuma bai da wani bambanci wani sakandiri yayi kuna da jin waɗanda ba su iya turanci ba a ciki suna kokari ko ba haka ba yanzu wannan mutum nawa ne ya karatu ya fi shi lektara ne amma wannan yana samun ninkin ba ninkin shi ba a san iyaka ba ina so ku bayyana abu to wanda turancin shi bai bayyana akwai mai takardar ƙarya ce ana gane akwai wanda ba a karatu ba duk ƙarya ce eh sun zo sun taro ana diba ɗimbin kuɗi ai shi ya kamata a ba su miliyan biyar biyar ashirin da biyar ɗin a ce ina matasa yanzu ba rashin sojoji ake ce sun yi kaɗan ba 'yan sanda sun yi kaɗan ba idan aka ce miliyan ɗaya ana biyan matasa dubu ɗari ɗari mutum goma za a biya a cikin miliyan ashirin da biyar an biya mutum ɗari biyu da mutum kenan ko to zuba an kwato ne daga mutum ɗaya kuma sun kai su ɗari yaya a dawo kan famsec famsec famsec famsec ta san ba ƙananan mugaye ba ne su ma ana ganewa ban da gwamnoni ana ganewa da yan majalisun jihohi duk kowane abin shi a tatse amma a ce wannan abin so ake yi gwamnati sai ta ba da shi ba fa dubu talatin ba ne abin da ake nufi mai ɗaukar dubu sha takwas ya koma ɗaukar dubu talatin wani fa albashinsa ya kai miliyan biyar to in yana ɗaukar miliyan biyar kuɗin fa yanzu zai kai miliyan sha biyar misali magana kuma wasa ba ce ko kuna ganewa don haka abin dole akwai matsala kenan ina ya kamata ba a ce kar a bada ba a bada an cancanta amma waɗancan masu samun abin da kuma aiki suke ba me ya masu zo sauna nan kawai su rika tafiya duk wata su tattauna su koma gida jama'a ana ganewa to tsarin ne burkutaccen tsari saboda tsarin demokradiyya shi bala'i tun da tsarin bala'i ne wallahi jama'a mu cire rai cewa za mu samu sauki a cikin demokradiyya idan mun ga sauki mu gode wa Allah mu san daga Allah idan ba mu ga sauki ba dama ba ma zaton sauki a wurin waɗannan saboda tsari ne da yake mutunta ƴan daudu da ƴan iska tsari ne da yake mutunta karuwai tsari ne da ya mai da dattijo ɗan shekara 15 da ɗansa ɗan shekara 18 hankalinsu ɗaya eh dattijo ɗan shekara 15 da ɗansa ɗan shekara 18 ɗan bana bakwai hankalinsu ɗaya kaga akwai matsala da namiji da matarsa hankalinsu ɗaya da liman da karuwa mukaminsu ɗaya kowa ƙuri'a gari a hannu ‘yan daudu da limamai ƙuri'a su duk matsayi ɗaya ne eh mu je a kada su ‘yan daudu wai a je a kada limamai ana gane ganewa yau to kaga wannan tsari na rudani wai a cikinsa kake so ka same da kake so kana ɓata wa kanka lokaci wato sa ran ƙoshi shi ke kawo sa rai da ki to wannan wannan wannan shine halin da muke tsakani ga Allah don haka ban taɓa zaton za a samu wani abu akwai lokacin da inda za mu zo mu faɗa wa mutane a kan mimbar mu ce halin da ake ciki yanzu za a samu kai a haka ƙarshe wani ya jefe mu eh saboda abin da ake faɗa khalin an tauhid khalin an al-aqida to amma tunda al'umma ba tauhidin ba aqida abin da suke tsammani ga wani mai ceto ya zo zai cece ni bai yi tanka inna ma huwa wahdahu shi kadai ne shi kadai ne ma bai gane abin da kamata ya gane ba don bai san addini ba sanin addini yana ba mutum experience duk abin da zai yi ka gaya abin to addinin ba a san shi kuma wannan shine gaskiya zamanin ma ba a sani sosai ba to kaga dole matsaloli ne ana wa yi sannan bugu da ƙari duk wanda ya kewaye kansa da mutanen da ba su da tsoron Allah wannan matsala ce ana wa yi kuma dole ka tafi da su fiya ce ba ka ke nemo karuwa ka ba ta mukami ka nemo ɗan daudu ka ba shi mukami ka nemo wanda ma ke bautar dutse ka ba shi mukami ka nemo mai duk ba tafiya ka take ba to me kake tsammanin yana? me kake sa nan za a yi a dai ci gaba mu gani a haka yanzu dai an tafi shida shekara biyar ko shida ko to bari a je takwas ɗin ka gani magana daga nan maimakon mu kama Allah to za mu ce kuma to ai yanzu ana ga wanda ya daidai zai iya wasu <laughs> eh haka za mu ce eh to ba laifin mu ne saboda bai addini ne mu san shi ba Wanda shi ne matsala muke ciki to amma wannan abin da zai baka mamaki gaskiya hada malaman addini idan aka zo mimbarin addini maimakon ko mutum ɗaya ne a zauna ce to yau mu na yau zai magana akan babin imani da masihud dajjal ai kaga babi a karanta shi a tashi shin wa'azi bai ba to sai a ce ba wannan za yi ba sai wani da ko labarai yana baku wani labarin a su ya karanta magana ce da ba ta da kan gado ba annabi ya faɗa ba ba Allah ba magana da ba ta da tushe bare makama yana magana muna cewa da dariya sai a tashi a ka Allahu akbar Allahu ta ina zan fahimci addini eh idan ko mun faɗa mu ce an aibata mu wai wani abin da ke gani wai mu nan muna da wani mutunci wai muna da wani matsayin da idan an aibata mu za mu ji haushi ana gaya maka haƙƙin Allah ma an kwace an ba wani ana ganewa idan mutum yana kallon kansa wasu ya ke zagi to kai awa me kai waye kai don an zage ka a inda ma kana da mamora sai a mora babu ana masa maganar Allah da manzansa an canza addinin manzan Allah an raba mutane da Allah an haɗa su da bautar wani Allah sun sani ko ba su sani ba to yanzu ya za a yi mutane a karkaso da hankalinsu su gane ma abin da Allah ya aiko musu wala Allah wannan shine tunanin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta muku kaji magana da yake rattul azhari take me ila ma'ani qur'an ya takaita ya dunkule dan ma a gane wanne ma Allah ke cewa dawo da hankula da kwakwale zuwa ga me Allah yake nufi da wannan maganganu da ya a cikin alqur'ani saboda me ya dai lura cewa tafiyan nan inda za a gabas yake amma yanzu dai yamma aka tantara wai kuma mutane a lokacin mai ake cewa wani na na ya bayyana sunan shi gumi yana zagin mutane ko ba gaba wanda shi irin wa'azinsa ba ba irin zaru ba ne duk da kwata-kwata ba ma jin wani ba ma mutum bane mai zafi ko ba ka ba amma zagi yake to me aka ce manzon Allah ana ba a da labari a tsofai da abu cewa aka yi wani na nan sunan shi Muhammadu ya bayyana yana rabawa tsakanin da ubansa yana raba mata da miji yana raba dan uwa da dan uwa yana kaza haka fa aka bashi sheda ce sai da nayi na yanke shawara ma kada in saurare kawai na cika kunne na da da audu ga dan kada in ji abin da yake ba to dan haka idan za a koma wa Allah a koma wa Allah tsakani ga Allah jama'a akwai dai matsala amma fa wannan to yana buƙatar sai ka dan ne ka faɗi tunda ba da inji to amma dole haka za a faɗi eh in dai ɗa ne wanda yahudu suka yi wa tarbiyya to tausayi a wurin shi babu domin barewa ba ta yin gudu ba zai yi ba ana ganewa tun da dai yahudun nan su aka kai mawakin yana yaro ana monki yana monki ana donki yana Bala akwai matsala ana wayanta tun da dai can aka kai shi wallahi wallahi jama'a kaji kowane tsuntsun kukan gidansu yake eh yanzu fa gwamnatin nan kai ka ce fantami ne kaɗai minista ban faya sai in yi wannan maganar ba amma ka kalla abubuwan da aka kasa yi ko ce aka ƙi in gyara magana ba aka kasa ba abubuwan da aka ƙi sai ga shi suna nema su yi ana gane ba ashe kenan ba a ga daman yi ba ko ba a nemo masu yi ba ba a nemo masu yi ba idan da kowane bangaren misali bangaren wuta kama ya kulu haka ne na karanta ban tabbatar da siha abin ba abinda suke kamar da suke cewa ce maganan wuta da aka ce ana kokari akan kaza ce duk ƙarya ne ba abin da ake yi Ga duk wanda yake yaudarar mutane ba ba komi shi dai zuwa shi bai ga ana yi komi ba duk abin da aka faɗa baya sai dai yanzu a fara yanzu a fara shi don Allah wannan bai hutar da mu ba wanda ya zauna yana jiran za a kawo wuta ka ke bushan wahala ba ko kuna ganewa wannan ba ci gaba bane alal akalli ya gaya mana gaskiya har wannan takaddumi ne wannan ya zo ya ce maka wajen sadarwa akwai matsala bi yawan tsaro da sauransu da matsalin na ake samu ba ci gaba bace wannan kai ka ce shi kadai ne aka ba mu tsani ina sauran aina al'asaru kowa so yake kafin in bar gurin nan mai na kulla ko ba shi ne ba to fa irin waɗannan mutanen shi ma fa wannan tarbiyya ce ya samu ta addini aikin da iliminsu ake yi tafiyar da aikin da addini ake yi <laughs> ana ba yawwa shi da kul hal yasawi na ya'lamuna wallazina la ya'lamu ina jin anan ne muka karanta da ku ko a wani wuri ne cewa duk wanda bai san addini ba ko da profeso ne jahili ne na san zan sha zai ba ni da wadi ba in dai bai sa addini ba ko da profeso ne to jahili ne wato aka tashi a ce a yau motar jahilai sai a ga profeso a gidan gaba wanda profeso ya ce ai jahili ne sai bai sa Allah ba <laughs> eh mai littafin risala me ya faɗi eh ji ka je ka duba abin da mai risala ya faɗi wani ya kira jiya yana ce ma wani eh, eh, eh, abin nan wai na ce da littafan fitu gaba daya ba littafan addini ba ne. na ce amma ni ya ce na ce sai na ce to je ka ce na abe mar sau da zai bata ba lokaci ya ani ma dai na san shi ne mutum ne mai kirkirar ƙarya ya faɗi na ce to za kai kenan ni ban ba zan shi ba don haka don Allah gargaya man shi abin da zai baka mamaki muna cikin wani hali amma ina wallahi jama'a muna da yake gaban mabu idan aka ce ku zo ku zabe ku zo ku yi al'asadu bil asbabi amma batun cewa wani mutum zai murda maka wani abu yayi wani zai muje tukuda yanzu ma ta kama ne a faɗi wannan eh haka za a shiga bare tafiya haka za a rika matsawa ana tafiya saboda tsarin ne da ta zauna ta kalli tsarin ka san ba abin da zai fito a wannan tsarin wanda za a ci gaba a duniyan can ma Eh, bari rance. to shi to Allah ta'ala muke roƙo ya gare mu to haka Allah zai turo shi annabi Isa wanda shi zai yi adalci a bayan ƙasa wa yaktiru Salif shi zai karya duk wani kuro wa yaqtul khinzir zai kashe aladu wala ya baka dinin illa dinal islami babu wani addinin da zai rage a ban ƙasa sai addinin musulunci tabtul yahudiyatu zaka daina jin labarin yahudanci duk ta kare wan nasaraniya duk wani magana kiristanci ya wuce to ba annabi isa kuke bauta ba sai ce ni ne annabi isa ga ni karya kuke ni ba Allah ba ai an gama sai mu ce sa abin da zai kama wa adiyarul kufuri duk addinan kafirci majusanci da sauransu wala ya bata illa al-islam ba abin da zai rage sai musulunci wa yahkumu bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai yi hukunci ne da shari'a manzon Allah ba sai ko akwai da taba ganin constitution ba amendment na constitution na Najeriya 1999 wanda aka yi gyara a kansa ko da taɓa ganin sa wato za a gansu wani katon littafi wani wuri na kunce wani wuri idan nan ya faɗa can sai kunce shi san aka je rigima Ka tashi za ga an ce an je kotu da lauyoyi da bakaken kaya ana so a fassara wata idan wani ya tashi ya fassara sai ka ce haka ne haka ne ya rafa tafa mai idan wani ma ya tashi ya fassara aya ɗaya fa shi ma da ya kawo rashin tafsiri sai a yi rafa rafa a ce haka ne sai a rasa wani za a ɗauka sai a ce to an ɗaga saboda ba a mafita ƙur'ani ba Shari'a manzan Allah ba annabi Isa zai zo annabin Allah ne manzo amma ba zai zo da shari'a shi ba domin shari'a manzan Allah ta goge ta shi shari'a sa ita ce sharikun kulli jami'a duk ta taɓo duk sauran shari'o'i gaba ɗaya shi ma annabi isa shari'ar da zai bi ta annabi muhammad shi daraja ne da haka mai littafin al'isaba fi tafizin sahaba ya kawo annabi isa a matsayin sahabin manzan allah ibnu hajar al-asqalani yace sahabin manzan allah ne kuma daraja ce ya zama sahabin manzan allah darajarsa ta annabi manzo tana nan kuma ya shiga cikin sahabban manzan allah kuma wata daraja ce don haka ya kawo su cikin mai sahabban annabi muhammad idan za a yi hukunci da shari'a yau da za a ce alkur'ani a cire tarihi a bar iyakacin dokoki hani da umarni da kuma ukuba da aka ce a yi wanda ya laifi za a ga littafin ɗan ƙarami ne ƙarami zai zama ɗan kaɗan zai zama a ce a nemo alarmomi duk inda aka magana a kan tarihi a aje shi gefe ba wai ba za a aiki da shi ba ana so kaɗai an ba alarmomi aiki su waro mana dokoki na Allah dokar gado dokar aure dokar kaza dokar gona dokar ana ganewa yi duk abin da ya shafi doka iya doka za ka ga littafi ne dan karami ana ganewa yi wanda ba za a samu wani wuri na taba wani wuri ba jama'a muna ganewa duk abin zai zo cikin sauki da kwanciyar hankali to idan wannan shari'a ta manzon Allah idan ba ita ake bi ba a gaskiyar magana za a daɗe ana rudani in dai ana demokaradiyya ko gurguzu ko wani tsari daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama ba za a samu sauki ba eh sai dai ya guri gata mana a ya guri eh, wato don mu hutar da kanmu ne eh kamar wanda aka ba kwando ne icika da ruwa ba zai daɗe ba amma kwandon zai daɗe da shi kawai in dai ana yi har ranar tashin alkiyama ba za a samu sauki ba tun da aka fara daga mulkin na zuwa yau ka taɓa jin an samu sauƙi ko ko baya ke eh su kansu turawan fa abubuwa sun kwance musu awala rauna annahum na fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum Zakaru. kullum ba daɗi suke ji ba sai dai suna nuna wa duniya rakadi kamar da jin daɗi amma ba jin daɗi jin daɗi kaɗai a sa'ada a duniya wuya wal ukhra wuya tana nan wurin bin Allah da bin dokokinsa ana ganewa ai yau da za a ce maka an yi hukunci ga waɗanda suka yi kisan kai an musu hukunci irin wanda Allah ya umarni to Allah zai sa tsoro a cikin zukatan saura sai su bari yau da za a ce misali a Najeriya an fara yanke hannun barayi aka yanke hannun mutum ɗaya mutum biyu zuwa uku sai an daɗe baka ji an kama barawo zai tsorata da kansa zai bari idan aka ce an ba Allah to wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to amma tunda aka ce ba za a bu wannan ba su waɗanda suke gurin ma wannan ba tunanin su bane domin su ma tarbiyya waɗancan su irin rigan mu daya wani ma ji kan iya karin hula amma ba waɗancan ne ana ganewa ai to lalle za a ci gaba da shan wahala shi yana cikin tsoron ka kana cikin tsoron sa yana zagin ka kana zagin sa yana jin haushin kana jin haushin sa eh to amma ya ku mu je wato wannan saboda kada bata wa juna lokaci gara mu gaya wa juna abin da ke ciki annabi isa da kansa zai bi shari'ar annabi muhammad wa yakunu tabi'an lahu zai zama mai bin annabi li annahu la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ba annabi bayan annabi muhammad wal masihu shi almasihu inna ma yanzilu tabi'an lir rasul zai sauka ne yana mai bin annabi wa hakiman bi shari'atihi shari'atul islam zai bi shari'ar annabi shari'ar musulunci haza huwa ma kunu min zuhuri dajjal wannan shine abin da zai faru lokacin da bayyanar dajjal ta zo wa min nuzulil masihi da kuma saukan almasihu isa dan maryam wa sumiya isa masihan ko an kira annabi isa almasih li'annahu yamsahu zal'aha annabi isa yana shafar yana shafan mara lafiya fa yabra bi idnillah sai warke da izinin Allah wa hadha min wannan yana daga cikin mu'jizar annabi Isa alaihi salatu wa salam alqur'ani ya tabbatar da wannan ko wa annahu yamsahu bi yadihi alal a'ma wal abras wal akmah annabi Isa yakan shafi makaho da kuturu da eh, abin nan da kurma maraji fa yazulu maratuhu ciwon sai ya kau bi masahati saboda ya shafe shi sai za ka kira shi almasihu mai shafa ana ganewa alaihi salatu wassalam ولذلك سمي Masiha, بمعنى المسيح المسيح معنى شين الفاعل على وزن الفاعل kenan ko almasiha wanda zai shafa in ya shafa sai a warke to kaji to sai qalan muallif a inda ba sauri ake ba yawa wal iman bi nuzuli isa ibn maryama da yin imani da sauka annabi isa yanzilu annabi isa zai dawo wa ya katulu dajjal ya kashe dajjal wa ya tazawwaj zai yi aure wa yusalli khalfal qa'im min ali muhammad annabi isa zai yi sallah bayan wanda za a tada daga iyalan gidan manzon Allah wa ya mutu annabi isa zai mutu wa yadfiluhu muslimun musulmai su binne shi wannan fa aqida ce da hikaya da ita illa dai auren ta akwai amma ka yadda da waɗannan abubuwa a matsayin aqida ko da abin bai wa mutum daɗi ba to yadda ƙauluhu faɗarsa ya ce wal imanu bin zuli isa alaihi salatu salam wa huwa min alamati sa'atil kubra yana daga cikin alamomin alkiyama mai girma sanin alamomin alkiyama ƙanana da manya aƙida ce mai zaman kanta a duba littafin da ake cewa ika tarabati sa'atu wan shaqqal qamar sunan littafi ne da sauransu sunan littafai da suke magana yana da matukan muhimmanci ana ganewa ko shi amfanin sa a ce misali karanci a wata sau ɗaya ko sau biyu a shirya muhadarat ita muhadara amfaninta shine za a ɗauki wata magana a ɗan a ɗan rage aiki ba shafa za a yi ba za a ɗan rage aiki ta kaɗai za a yi magana sauran karatu kuma yana nan yana tafiya shine amfanin muhadarat tattaunawa kan wani maudu'i da yawa yadda mutane da kakan da yadda mutane suke akan imani da mala'iku sai kaga cewa lalle ba su ma san mala'iku ba a to haka mutum sunan shi jibril ko mika'il ko babu to ka taba jin mace jibriliya ka taba jin <laughs> yawa kenan wanda ya wannan ko da bai faɗa ba lisanu halihi ya ƙun cewa mala'iku za ne ko ba haka ba tun da ya haifi ɗa namiji ya sami jibrilu ya haifi mace ya kisa jibriliya to dai jibril namiji ne shi ko mala'ika jibril ba namiji bane ba mace bane maza da mata a jinsin yake yadda cewa namiji ne akwai ganganci ga ubangiji yadda mace ne akwai ganganci ga ubangiji ya gaya maka haka annabi ya gaya maka to ina ka samu ka karanta littafin da ake ce alamul mala'ika don neman ƙarin bayani duniyar mala'iku yauwa wasu abubuwan ba su yi mana daɗi ni ma ban jin daɗi amma ba je to don haka yake cewa ya ni mina sama'i yana nufin saukar sa nuzuluhu mina sama'i saukar annabi isa daga sama li'anna Allah rafahu domin Allah ya daga shi lamma arada yahudu qatlahu lokacin da yahudawa suka yi dandazon kisan annabi isa wa ja'u ilayhi yubashiru qatlahu wa salbahu suka zo zuwa na musamman domin su kashe shi keke da keke kuma su tsire shi wa dakalu alaihi suka shiga rafa'ahu Allahu min bayni aydihim sai Allah ya ɗauta abun sa ya sama da shi wa hum la yashuruna basu ma san an yi ba akai sama da shi wa alqa shibhahu ala rajulin sai Allah ya jefa kamanninsa akan wani mutum kirista sun iya da wannan to wani wa yake ba da kamatin ana ciki to kuma a ciki bai gagare ce ba da kama ba dan yanzu ya mai da kama ke ya gagare Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu ne nan take ya dauki kamanni ya jefa ma wani mutum fa qatalu zalika rajula yadhunnuna annahu al-masih sai suka kashe wannan mutum suna ganin annabi isa ne walaysa huwa ba shi bane kamar yadda Allah ya ce wa ma qataluhu wannan fa aqida ce a rike ta wa ma qataluhu idan mutum bai da wannan ba ya zama kirista wa ma qataluhu ba su kashe annabi isa ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu an kamanta masu ne fa alqallahu shibahu ala hadha rajul Allah ya jefa kamannin annabi Isa zuwa ga wannan mutum kila wasu malamai suka ce li anna hadha rajula domin wannan mutum huwa alladhi dallahum alayhi shine yaje ya nuna inda annabi Isa yake da ya shiga kafin ya fito ya zo ya ce yana nan sai ya fito kawai da kamanninsa fa aqabahu Allah Allah ya mai ukuba yadda wasu malamai suka faɗi ba shi ya leƙa ya gani mai zo ce na yana zuwa ce na nan ai kai ne shi nan kawai wakila wasu suka ce innahu min asba'i isa min yana cikin mabiyan annabi isa hawariyawa ba wai wani mutum bane wanda ya gulman sa a'a wani mutum ne cikin mabiyansa almajiransa hawariyawa ansarinsa mataimakansa qala lahu isa alaihi salam annabi isa ce ya kai wani sayulqa alayka ah, shibhi Allah zai sa maka kama irin tawa Wata takunu lakal janna Allah zai baka aljanna amma za a kashe ka fa sabara rajul wannan mutum yayi hakuri ya yadda wa taqabbala haza shibha ya karbi wannan kamanceceniya wal qatla da ainihin kisa wa salba da tsirewa li annahu yuridu aljannata ta zalika dan yana neman aljanna jama'a muna gane ba yau ake sadaukarwa ba idan mutum dan sadaukarwa ne to ga sadaukarwa irin ta ta ainihin daidai ta bin annabawa yanzilu annabi isa zai sauka fa ya katulu dajjal zai kashe dajjal ya katulu dajjala ko bi luddi a kofar da ake ce ma kofa ta luddu wa huwa makanun ma'ruf wuri ne sananne ya kulubu isa ibn maryama alaihi salamu ad-dajjal annabi isa zai talaliban dajjal duk inda yake ya kwakulo shi fa idza ra'ahu idan dajjal ya hango annabi isa zaba sai ya narki yana hango shi sai fara melting shi da melting ko yana yana tsunkewa yana tsunkewa in ka karanta tarihin abarahata wanda ya zo rushe ɗakin ba kaga haka Allah ya mai Allah ya sa mai wani irin ciwo yana riɓewa yana zagonewa yana tsukewa sai da ya zama ɗan ƙarami da ƙyar mutane suke ganin sa Allah idan Allah ya ce zai wulaƙanta bawa wannan bawa ya wulaƙanta Allah ya rage da shi ɗan ƙarami kafin ya mutu ana tafiya yana zama ɗan ƙarami yana zagonyewa yana faɗuwa yana zagonyewa yana zagonyewa kafin ya kai garinsu ina Allah bai bari ya kai ba wa zai za da Allah ya sha to da haka wannan wuri wuri ne da ake kiransa babu lut ko kama ya zubul milsa shi dai dajjal zai wato narke kamar yadda gishiri ke narkewa filmayin in ya shiga ruwa duk yanda gishiri ya kai in ka zuba mai ruwa to kaga mutum na da gishirin sa a wilbaro ba zai so ai ruwa ba ana ganewa <laughs> yawa saboda da ya ta ruwa akwai matsala eh to kaji haka nan zai narke thumma yadnu minhu annabi isa ya matso kusa da shi fa yadribu fa hu bi harbatihi ko ya soke shi da mashi fa yaqtuluhu annabi isa ya kashe shi qauluhu fadarsa da shi malan yace wa tazawwaju annabi isa zai yi aure wa yusalli khalfal qa'im min ali muhammad zai yi sallah a bayan wanda Allah zai tada cikin iyalan manzon Allah to da ce fa ya tazawwaju ja'a a al-afari an samu hadisai ko wasu afar akan auren annabi isa lakinnahu lam yathbut sai dai bai tabbata ba bincike ya tabbatar da hakan bai inganta ba maganar auren annabi isa to babu inganci amma annahu yusalli khalfal mahdi cewa annabi isa zai salla bayan mahdi fa hadha thabit wannan ya tabbata yatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil muslimina shi Mahadi zai gabatar da annabi Isa ya girmama shi ce annabi Isa kai ne annabin Allah kai manzon Allah ne kana cikin ulul azmi zo kai wa mutane sallah ana ganewa ko yawwa li'annahu yanzilu kasa salatin fajr annabi Isa zai sauka ne lokacin sallah asuba wal muslimuna mujtami'una li salah ai daga an taru za a tare sallah kawai sai ga annabi Isa ya duro fa yatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil muslimin mahdi ya gabatar da shi ya jagorantar da shi ya bada sallah fa yaqulu al-masihu sai al-masihu Isa dan Maryam ce la ba'dukum li ba'din a'imma ai shari'a ku ta zo cewa wasu ku silimanci wasu a cikin ku fa yusalli ya al-mahdi mahdi ya shiga yana bada sallah annabi Isa ya kabbara ya bi shi sallah mahadin manzan Allah ba ba mahadin yan shi'a ba wanda shi bai ma da riga ta rarayi mahadin shi shiya ba eh ai wani watsatse ne kurin suka nemo ba wai wani mutumin kirki ne a to mutumin da zai tsirara tsaya cikin kwallon rana eh duk wanda ka ga yana sayar riga da wando don yi mai Allah ya ce ya wa abin nan dan adam libas yiwari sau'atika Allah ya yi muku sutura don tarifa mai mutuncin ku karaicin annabi adam da hawa da suke wa Allah laifi fabadat lahuma sau'atuhuma ya su ya su su biyun fa ma'aurata ne fa tare suke amma kowa bai san kallon na kowa shi ne. ka je ta hikima ta Allah fabadat lahuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil janna kowa ya kama ne ma abin da zai ɗari rube to amma shi ma tun da haka yake irin na yan shi'a sai ya fito tsira kawai ya tsaya daidai kwallon rana inda ba mai kare mura to kowa ya kalla to irin wannan mahadi shi ake magana na to wannan shine mahadin shi'a eh kuma shi aikin shi na farko ga can ana batar da mutane bai dame shi ba sai je kabarin umuna Aisha ta sai sai kama duka kaga tunda shi aikin kaga bai dai da hankali Tunda cikin ayyukan mahadin yan shi'a ba dai na hankali annabi isa kaga masallaci ya sauka shi kuma can kabari ya nufa ba ka ganin yan shi'a kabari da yan bauta kabari wannan ya duro yayi masallacin da ake bauta Allah wancan ya duro yayi kabari na kabari ya riga ya mutu shi ma inda Allah zai tasai masallacin zai dawo to da kaga ya kabari in Allah ya tasai to ya gare cewa Allah gaskiya ne zai dawo zai dawo bar kabarin ya dawo masallaci to shi da ya duro sai ya kabari inda za ka san cewa 'yan shi'a taro ne na mahaukata don haka annabi isa zai ce mishi ba a zukum li ba'din a imma fa yusalli kalfal mahdi wannan dun mun yi ko wal qa'im wannan alqa'im da ake faɗi huwal mahdi shine mahdi muhammad ibnu abdullahi kaji sunan mahdi muhammad dan abdullahi ba muhammad dan hasan al-askari ba ana ganewa muhammad dan abdullahi kasmin rasuli sallallahu alaihi wa sallama ismuhu kasmin rasuli sunansa kamar sunan annabi ne wasu abihi kasmi abin rasul kamar sunan baban annabi ne wa huwa min baitul hasan ibn ali zai fito ne daga gidan hasan dan aliyu radiyallahu anhu qalu suka ce inna hikmata wallahu hikimar da ta sa Allah ya damƙa wa wannan dama annal hasana radiyallahu anhu shi dai alhasan hasan lamma tanazala anil khilafati li muawiyah lokacin da ya janye daga shugabanci ya kyala mu'awiya min ajli ni dima'il muslimina don me dan a kare jinin musulmi kada a yaƙi gida cikin gida a karamahu Allah fa ja'ala lahu al ya min dhurriyyati sai Allah ya karrama shi ba shi mahdi a gidansa ana ganewa ai ai duk abin da kai wa Allah kuma inda abin da yayi ba mai kyau bane da annabi bai ba abin batun yana da rai yace da dan nan nawa shugaba ne yana da siffofin shugabanci yana da hakuri da shi ne Allah zai daidaita tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu masu faɗa da juna na musulmi Allah ya haɗa kansu dalilinsa saboda ya haƙura malam wani ya haƙura ya banma wani addini yana ci gaba amma a wayi gari ƙungiya a kasa samun haɗata malam kai ka san dole akwai son zuciya sai dai idan shi za a yi shi kenan aiki wani abin da ya damai ake so dole sai an rabe da shugaba ne da aka rabe ya koma mataimaki abin bai mai daɗi dole idan aka ce shugaba da mataimaki nan ma shugaba da mataimaki idan aka haɗe mutum biyu automatically sun rasa mukami kuma ɗaya a nan ya rage mukami ya koma mataimaki haka ne to wani ko da an fi cancanta ba zai haƙura ba yanzu a zo a tambaye ka a ƙungiyar izala a najeriya wane ɓangare ne ya fi kawo musulunci ci gaba tsakani da allah tsakaninka da Allah a zahiri banda ma faɗi ba sai ma ka kira kowa ba tsakaninka da Allah kowa a su kansu masu hulɗar sun gano cewa ga inda ake son kai addini tudun na tsira misali idan aka ce ga wanda na gano ya fi ni ƙwazon aiki da cigaba idan na mara mai baya girma na ba zai faɗi ba sai ma Allah ya daga darajar ko ba haka ba to amma da yake kowa so yake ce mai babba wai kana nufin waɗannan manya-manyan ɗariƙun da ake magana wai ba su gane gaskiya ba ne malamansu har yanzu sun gane gaskiya amma da mabiyan suke samun na kokon sashi don haka ba zai taɓa yadda ba fi yadda za a yi ya sa aka ji mutane ku kiyaye yan izala ku yi nesa da yan izala domin duk wanda ya je wajen yan izala ya ban ba kwastoma ba ya yanzu a kiyaye yan izala ko ba haka ba don haka yau an waye gari waɗanda suke da'awa ta salafiyya sun fahimci cewa a wannan tafiyar da ake alhamdulillah akwai alamun gyara da ci gaba ba a cewa ba kuskure ko rashin daidai dan adam amma akwai alamun alkhairi manyan malaman da ba su damuwa da harka a ce kungiya sun dawo ana tafiya da su ko da ba mu ba ba wani ba a tafiya da shi ba su ganin shi abin barin wa'azi saboda yana da ayyukan da yake yi wanda kungiya tana bukata shi kuma yana producing malamai ya yi aikin da yake a inda yake amma kungiyar tana sa karatunsa a gidan tv kungiyar na sa karatunsa a gidan rediyo kungiyar na shawara da shi idan wani abu ya taso na taron malamai za a neme shi duk abin da ya tashi na yankewa da wani hukunci na sunna za a neme shi kenan tare ake mai ake tafiya wannan ne abin da ake nema idan da kowane bangare zai ji tsoron Allah ya zo a yi haka dan Allah ba domin wani ba ko a ce a'a ai wani ya kasa ya bar wa duk wannan karbu da shi Allah ya taimake ka ka zama dalili na cin nasara ka gode wa Allah bai yi wa a ce ɗan ƙwallo su fi mu hankali ko ba ganewa ka taɓa ganin ɗan ƙwallo daga wannan ya je san ya sha shi kaɗai ya kai ya ta tafiya har ya je ya sha eh wani fa yana ji yana gani zai fitin ma wani don a samu mai nasara in aka samu nasara sai a dawo gaba daya na murna an samu me to a ce yan kwallon su fi mu hankali mu to wannan dai wato ita ce hikima kamar yadda malamai suka kawo cewa Allah ya saka wa alhassan ne saboda kokarin da ya a baya kauluhu yace wa ya mutu annabi isa dai zai mutu wa yadkhuluhu almuslimun musulmi su binne shi haza fil qur'ani wannan ya zo cikin qur'ani kamar yadda Allah ta'ala ce wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi kirista ko yahudu illa la yu'minu nabihi qabla mauti. face zai yi imani shi kafin mutuwarsa kenan zai mutu tunda ce qabla ne. ka san wai in ka ce wai annabi ya mutu sai inna lillahi wa inna ya mutu mana mutuwa Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun dan Allah in akwai ce wani ya zo fassara bambancin mutuwa da rasuwa eh me mutuwa me rasuwa wai fa so ake dole ne an goga wa dan izala bakin jini wai ya ce wai an izala wasu annabi ya mutu a ai Allah ne ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mata sai ba ma mutuwa ba har kisa ba amma annabawa innal ladina yakuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin kaga to ana yi hada qatluwa in an yi kasalu kuma ya yi mawuki wai dole ya yi jidali to don haka fahuwa ya mutu zai mutu kama ya mutu kullum bashari kamar yadda dukkanin 'yan adam za su mutu Allah ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld babu wani mutum da muka sa wa tabbata kafin afa in mista idan ka mutu kuna ji Allah ya ce fahimul khalidu su za su tabbata ne Allah ya ce wa annabi za ka mutu mutuwa Allah ya ce muna faɗin abin da Allah ya ce idan mutum zai ji haushi ji haushin Allah eh abin da Allah ya faɗa shi muke faɗi kalma da kalma ke maka daɗi ba shi ne gaban mu ba ya baka haushi mu ba shi ne gaban mu ba amma mu ba ma ta harifin abin da Allah ya faɗi kuma wannan cewa wane ya mutu ba cin mutunci in ka ce wa a'a ai arna ake ce sun mutu musulmi sun rasu wannan istilahin kane sai ka kawo inda ka same shi in mun gamsu za mu je faɗi shi kuma ka san ba za ka zo mana da labarin molanka ba imana muna buƙatar ko wani hadisi ko wani bayani wanda zai sa a gamsu amma molanka baya yi eh to kaji to dan haka fa huwa ya mutu zai mutu alaihi salatu wassalam fi akhir umrihi karshen rayuwarsa allazi kataba katabahu Allah lahu wanda Allah ya rubuta masa wa yadfinuhu almuslimuna musulmi su binne shi kama yadfinuna mautahum kamar yadda suke binne matattun su dan uwa insha Allah nan za mu kwana idan Allah ta'ala ya kai mu rana yau za mu tashi akan magana na imani yana karuwa yana raguwa insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh